gida ba ne bugu da kuwa ne haka da ne eh, nan ne sabon wannan eh ka nan hai eh ina ga ta ina Allah kana daukar nan hanyar nan eh, eh. ka miƙe nan har cikin ka a a a a ai ni na dauka aljuhu na sa saboda ga dan gidan aljanna ko a'a ya hakuri dan girman Allah ka hakuri dan Allah dan annabi ka dan Allah ka hakuri dan Allah dan Allah wallahi wata sai ka ya hakuri ya hakuri kana tambaya ta bakin kasuwa kan wai da na goma cikin kasuwa ya hakuri Ko jika? Jika. nan nan din Jika nan nan nan nan nan nan hannun bajuta ko ai mana kai na gama ai kai ma dan hannu ne ne kai ma dan hannu ne a'a wai ku kai ni ko ba mu taba zama da kai a dogon gida ba dogon gida ba mu taba zama da kai ba can share mansur kai ne wannan na tuna ka adalla ni je daga fuskar haba dogon gida kana karya da taba cikin kilihi da ka gurin share A haba adalla ka san bala mahauci adalla shi bala mahauci na nan maka a nan maka yo Allah Allah maka haɗu wannan da Allah ya masa albarka kai jama'a ka san mu ya dama a lokacin aiki ka ce ba aikin yi kai ma a wani da da haka da ke. amma ni yanzu akwai aiki a mina to za ka iya a zan iya to shikenan zan iya na iya wannan ma ballata na madalla madalla iyaka dai in ka taba nan wani su yi maka dukan da za ka sai eh da wannan ma ka shi din sha magana kwana ka sha magani magani kwana biyu kyale eh, eh. ka sai ka ware eh ka ware in kuma Allah ya haida kai he kai ta yawo da dogon riga gani iskacin da naka da hayin zai tana da na ci iskacin da haba tsoho haba tsoho wai zai mun zo da Allah duk zo ga mu eh dan Allah zo ga mu eh babu ke kenan yayi na dauka abin kirki ga mu sai da muka sokon wata gidan da nan muke sai da yace na ga masa mm. zo mu je mu mu je mu